na faɗakarwa da sinatarwa daga malamai na ko'ina a duniya insha Allah wannan shiri za mu fara shi sabo fil domin gabatarwa musamman a wannan yanki namu na najeriya wanda muke fuskantar abubuwa na zaɓe to kusan shi musulmi yana da tsari yana da littafi yana da annabi duk abin da zai yana da tsari akan abin da zai yi shi yasa muka ga ya dace mu samu malamanmu na addini su faɗakar da mu musulmi me zai yi a wannan lokaci da yake tunkaro me musulunci ya tanada yadda mutum zai kula da iyalinsa da 'ya'yansa cikin ikon allah mun bakunci mala aminu sautin sunna wanda yake cikin garin kaduna kuma gamu ga malam Assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lafiya lau ya aka jira jama'a alhamdulillahi rabbil alamin mun yi ma Allah godiya to Allah ubangiji ya kara lafiya amin ya rabbal alamin Allah ga mu mun ziyarto ka kamar yadda ka je a bude shirin na shi musulmi yana da tsari kuma mun fuskanci wani abu da yake shigo mu a Najeriya na zaɓe da siyasa to Allah me musulmi ya kamata ya yi a irin wannan lokaci da muka tunkara a matsayinsa na musulmi me ya kamata ya yi a kan wannan wato za mu iya cewa biki ko wata harka ta siyasa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بؤث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى أهله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ɗan uwa waɗanda ke biye da mu a wannan shiri بركة أصبا واتو مسلمي واجبيني يفهم تشيوا rayuwarsa gaba ɗaya addini ce duk abin da zai gudanar ya duba yaya shari'a ta tsara masa shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ka ce ya lallahi qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ka ce lallai sallata da duk dukkanin ibadojina da rayuwata da mutuwata suna ga Allah Ubangijin talikai ba shi da abokin tarayya da wannan aka umarce ni kuma ni ne farkon masu miƙa wuya wato abin da musulmi ya kamata ya lura duk abin da ya zo musulunci ya masa mafita farko dai ina so in haska mana cewa wannan tsari na demokarasi ba kayan mu ne. kayan aro ne domin tsarin mulki na demokradiyya tsari ne irin na arnan yamma amma mu tsarin da Allah ya ba mu shine tsarin alkur'ani amma larura ta sa dole sai an yi shugabanci ko mai kyau ko akasin haka wannan ya zama kamar yadda malamai ke ta kira larurar rayuwa ta sa dole sai mun shiga wannan tsari na demokradiyya don haka nan musulmi ya shiga da lura demokradiyyar nan ta ɓata wasu daga cikin malamanmu demokaradiyyar nan ta ɓata wasu daga cikin matasa demokaradiyyar nan ta ɓata wasu daga cikin mu demokaradiyyar nan ta ɓata wasu daga cikin matayen aure a gidajen mazajen su wato demokaradiyya ta shigo sai mun yi taka tsantsan mu tsaya tsayin daka tsam mu ga me addinin mu ya tsara mana domin mu bi mu kai ga gaci hanyar da ake zaben shugaba a musulunci hanyoyi ne kamar guda uku hanya ta farko akwai hanya da shi shugaba zai yi tarshihi nomination ya nuna ga wani wanda ya yarda da shi domin ya zama shugaban musulmi kuma ya hau karagar mulki don yin shugabanci a tsarin musulunci ta irin wannan hanyar sayyadi abubakar radiyallahu an ya zaɓi sayyadi umar halifa na biyu cikin halifofin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai kuma tsari na Shi shine zaɓe a yi zaɓe ko al'umma su zaɓa gaba ɗaya ko a setting committee amintattu su zaɓi shugaba tsakaninsu kaga wannan al'intika ya zaɓi zaɓe da za a yi shine hanyar da aka zaɓi sayyadi umar radiyallahu anhu lokacin da ma'ana sayyadi abubakar zaɓi sayyadi umar sayyadi umar da zai bar duniya ya ayyana mutum shida akwai ɗan shi abdullahi bai sanya shi a ciki ba ya ce nauyin da umar ya ɗauka na shugabanci ya ishi umar da iyalan gidan shi zuwa ranar alkiyama bai bukata wani cikin zuri'arsa in dai yana da rai ya ƙara barin shi ya hau karagar mulki bibi ma adalcin da aka samu a cikin mutum shidan nan da ya ayyana dukkaninsu kowa sai a zaga a ce to idan aka cire ka kana ga da wane da wane wa za ka zaɓa ya zama shugaba duk wanda aka zaga aka cire sai ya ce sayyidi usman radiyallahu an kaga ta wannan hanyar aka tabbatar da sayyidi usman ya zama shugaba na al'ummar musulmi halifa na biyu na annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sayyidi usman ya rasu an kashe shi a cikin gidansa rigima ta harɗe aka sami fitintunu masu yawa daga nan kuma sayyidi aliyu dan abi talib shi ma aka yi masa mubaya'a ya zama shugaba wato abinda nake kira ga musulmi kar su yadda su ɓata su saboda gyara duniyar wasu mutane sani kai musulmi baka da wani abu wanda ka tasa a gaba irin neman lahirarka da aljannarka dan abin da za a san maka ka tunani kar karbi da imanin ka musamman malamai ku fitilu ku ne jagororin al'umma ku ji tsoron Allah ku karantar da mutane gaskiya ku ɗora su akan tsari ku kiyayi siyasar ma'ana kuɗi ku kiyayi siyasa ta me zan samu ku kiyayi siyasar bukata ku yi ƙoƙari ku ɗora mutane akan saiti da hanya managarta kuma kiran da nake wa malamai su yi taka tsantsan da sarakuna cikin harkar nan ko iyayen al'umma ne a bayan ka sanda kake jan sallah akwai kowanne irin dan jam'iyya ilmi neman shugabanci in kai ba saraki ne a cikin fadojinka akwai masu neman wannan to tarwatsa mutanen ka. kar ka kori mutanen ka saboda wata harkar demokaradiyya domin daga sanda ka fito ka ayyana wani mutum guda ka nuna ga inda kake to waɗancan da ke bin ka suka yadda da kai waɗanda ba wannan jam'iyya suke ba to kaman ka tarwatsa su za a waye gari rashin fahimta ya shiga shi sa abin da nake kira ga malamai shi sa na ce wannan mugun tsari ne aka kawo mana wanda ya haifar da kace na ci duk malamin da ya bude baki ana so a ga ina ya nufa mm. wa ke goyon baya wa ke cewa a zaba to ya kamata mu yi hattara mu tsaya mu yi harkar nan tsakaninmu da Allah wato musulunci abin da ya tsara mana gurin magana shugabanci shine in an zo irin wannan na zaɓe mu tabbatar muna da hujjar da zamu gaya wa Allah a ranar alkiyama me yasa muka dangwala tawada har muka danna mu wannan dan takara siyanka aka yi a'a nagartar shi ka gani Allah ya san me a cikin zuciyarka innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa irin niyyar da kai da ita Allah zai maka hukunci to da nan ina roko mu ji tsoron Allah yan uwa mu tsaya zaɓuɓɓukan nan mu zaɓi mutanen kirki mu kauda siyasar kuɗi mu kauda siyasar zubar da jini da abin nan mu sani tsarin nan larura ce ta samu kar mu saki jiki da shi har mu Allah ya canza mana mu samu shugabanni a ƙarƙashin tsarin adilai waɗanda za su kawo sauƙi ga wannan al'umma ta wannan ƙasa ta mu Najeriya baki ɗayanta kuma har al'umma ta samu gamawa lafiya biyar ga watan Fabrairu ake sare za a gabatar da wannan manya-manyan zaɓuɓɓuka don haka nan muna fata Allah ka tsara jinanan 'yan Najeriya Allah ka tsare mutuncin mu Allah ka tsare yankin mu ka tsare zuri'ar mu da ƙasar mu Allah muna roƙonka da rahamarka da jinƙanka da rangwamanka da afuwarka da tsarkakan sunayenka masu girma da siffofinka maɗaukaka Allah muna roƙonka kai ma Najeriya zaɓin abin da yake alkhairi gare ta Allah ka zaɓa mana shugabanni na kwarai waɗanda za su ja akalar ƙasar nan ga daidai mu samu sauƙi daga halin da muke ciki na tsaro ta tsada kayan masarufi da sauran masifofi waɗanda ga sunan duk mai rayuwa a Najeriya yana ganin su muna roƙon Allah ya mana gudummawa da wannan nake cewa fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salam wa rahmatullahi wa barakatuhu mai sauraro da kallo idan kuka ji ofunin me ake cewa gabatarwa na na farko idan kuma kuka ji magana ta ta yanzu lafakaran subhanallah lafakaran hukunji yadda muryata ta sauka saboda na yi wasu nadamomi a zuciyata wadda na ji abubuwan da kwakwalwata ta ɗauka ta ajiye wanda ina fata za ta shiga kwakwalen duk wanda ya kalli wannan bidiyo wallahi azim zaɓi ya rage naka zaɓi ya rage naki ita gaskiya a buɗe take ba a rufe take ba duk wanda ya ganta ya santa wanda bai santa ba bai da hujja a irin wannan zamanin ya ce bai santa ba ina fatar an fahimci abin da nake nufi wai aka ce arifahu man arifahu wa jahilahu ban jahilahu Allah kai mana zaɓi kamar yadda malam ya ce Allah ya mana albarka ba abin da zan ce daidai rufe kuma muna kara godiya ga malam Allah ƙara wa malam lafiya Allah ya saka masa da alkhairi kada manta da subscribe da sharing da danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu in mun ɗora ku biyo mu goben Allah kai mu a cikin shirin mu na barka da asuba assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh